Jama'a masu kallon mu assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa a cikin shirin rabin ilimi. Shirin rabin ilimi shiri ne da kuke aiko da saƙon tambayoyinku musamman ma akan abin da ya shafi rayuwarku akan addinin musulunci. Sunana Khadija Ahmad ne ke yau zan jagoranci shirin a wannan lokaci. a wannan rana ma muna tare da malamin namu malam hamza bin ishaq cikin murtala limamin masallacin juma'a na dan shi da ke cikin kano malam sai a yi sallama ga masu kallon jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu tambaya ta farko tana cewa assalamu alaikum malam shin mutum ya halatta ya sauya sunansa daga wanda iyayensa suka sa masa ah, ya danganta dangane da abin da ya shafi sauya suna idan iyayenka sun sa maka suna kuma ya zama sunan da iyayenka suka sa maka ba suna ne mai kyau ba to shi ne ake ganin za a sauya ko ba za a sauya ba idan ma'anar sunan tana da wani illa ko tana dauke da shirka malaman musulunci suka ce wajibi ne a canza wannan sunan saboda ma'anat ba ta da kyau misali kamar a ce wato maimakon bawan allah sai a ce bawan wato wani daga cikin mala'iku ko aljanu ana kiranka da suna abduwa ne ana kiranka da su ko kuma abdu Hussain da wasu ke sakawa cewa bawan husaini ne ko wani abin da i kama da haka wani suna da yake da alaka da shirka to wannan malamai suka ce wajibi ne idan kuma ya zama wato sunan ba shi da illa da ta kai ta shirka amma ma'anarsa akwai wani abu da yake nuna wato ko alfahari ko kuma yake nuna wani abu mara kyau dai haka wanda ba daidai ba kamar a ce masa kamar asiya mazala ya canza wata suna asiya ya ce sunanki jamila kaga wannan mai sabawa kenan to irin wannan sunaye su ma ya halatta a abin nan kamar wani ya zo manzala sallama ya ce ya sunansa ya ce suna na ashabu manzala ya ce a'a ga sunanka ya canza masa suna ya sunansa ya ce sunansa bakin wuta da haka manzala sallallahu sallama ya ce ma sunanka sahalu to irin waɗannan wa'inda sunansu yake da wata ma'ana mai mara mai muni to sai a canza su akwai kuma mubahi kawai sunan naka ga yadda aka sama ba shi da wata illa ba shi da wani haram amma kuma kana sha'awar wani suna wanda ya fi kusa da kaskantar da kai misali sunanka kawai ibrahim sunanka misali ibrahim ba shi da wata matsala ba shi da komai sunan annabi ne amma kai kuma kana son sunanka ya zama abdullah saboda haka to wannan malamai suka ce mubahi ne ya halatta in za ka iya babu wani laifi akan wannan amma musamman idan iyayen naka da yarda su za ka yi ko kuma ba sa nan ba su da rai za ka yi wannan akwai kuma wanda ya halatta kamar na aiki ma'aikacin gwamnati ne lokacin da ya fara aiki ba takardarsa ba ce ko ya fara makaranta ba takardarsa ba ce to kuma daga baya ya tafi ya yi nisa sai yake so ya canza da takardunsa ya tafi wannan kaga shi ma wajibi ne da aka lalle ne ya je ya canza sunansa ya bi ka'idojin da ake bi na canza suna ya canza don a kira shi ko kuma irin mata ɗin nan da suke wani kuskure galiban da suke yi mace an aure ta saboda kauna da miji sai kaga ta sa sunan mijinta sunanta jimmai ya sa jimmai ibrahim shi wannan ibrahim ɗin mijinta ne to bayan ana nan shekara biyar shekara goma kuma aure ya lalace ya mutu to sai kuma a dawo sai ta auri kuma abdullahi to yanzu ya za a kenan to ta haka shi ma sai a ce za a je a canza to kaga wannan shi ma wajibi ne ta je ta canza kuma dama dai bai ma halatta ta sa sunan mijinta ba sunan iyayenta shi ya kamata ta saka sunanta jimmai shehu haka mahaifinta yake to haka za ta zauna ko da ta yi aure ko tana da ko tana da ko tana da ko tana da namiji ai ko tana da miji to akan haka za ta za ta canza za ta za ta zauna so da haka wannan shine abin da ya kamata kada wato ainihin a rika yawan canza sunaye sai inda akwai buƙatar a canza amma haka kawai ba za a canza ko ko mutum ya musulunta kuma ya ga yana da buƙatar canza wancan sunan na wancan addini an duba ba shi da wata matsala kuma yana sha'awar ya sa sunaye na addinin musulunci sai a tambaye shi ga suna da yawa wanda yake so sai ya saka Allah ya taimake mu na'am assalamu alaikum malam mutum ne yana aiki da mai gidansa sai ya ɗauki kuɗin mai gidan nasa kuma yana so ya maida masa sai ya bayar sai ya tura mai kuɗin ta akawun sai mai gidan ya ce sai mai gidan ya tambaye shi ya ce wannan kuɗin fa to ya halatta ya faɗa mai sa ne ya ɗauka ko kuwa to ai in har zai iya gaya masa kuɗinsa ne ko ba kuɗinsa ba ne kaga ba buƙatar tura ta account kenan da haka tun da ya tura mata account ya so ya ɓoye ne ya mayar mata da sa ba tare da ya sani ba to amma kuma sai ya tambaye shi to a nan yana da dama guda biyu in ya fahimci mai gidansa mai fahimta ne in ya mar bayani zai gane kuma ba zai kullace shi ba gaba sai ce to wallahi wani dalili ne ya jawo na aru kuɗin nan to amma yanzu kuma na samu kuɗi na dawo ma da kuɗinka shikenan magana ta wuce in kuma yana ganin in ya gaya wa mai gidan nasa wannan bayanin akwai zato da wani zargi da zai shiga wata ya lalata harkar su to shi kenan sai wata karyar da zai dai ya mayar da haƙƙinsa dai haƙƙinsa ya koma zuwa gare shi wannan shine abin da ya kamata ya yi amma babu wata matsala idan ya mayar masa ta kowace irin hanya ce mutukar dai haƙƙinsa ya koma zuwa gare shi allah ya taimake mu assalamu alaikum malam ni ina ina najeriya na ta koma saudiya daga baya sai ta nemi ta raba ni da mijina ni kuma ban amince ba shi ne ni kuma ban amince ba zan iya bin umarninta ko kuwa to ba za a yi haka ba domin bai kamata ki bi umarninta ba mamanki tana saudiya ta kirawo ki kin koma saudiya ke ma kuma tana so ta raba ki da mijinki ba haka ya kamata ba ita maman take ta ji tsoron Allah domin aure suna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai kamata ta raba ki da mijin ta barki ba miji ba domin ta barki ba miji ya za zauna akwai yiwuwar ki fada wani hali mara kyau kuma ita ce take da wannan domin ta sannanta muguwar sunna to kaga ita ya kamata a yi nasiha ke ma ki ja hankalinta wance ni ina ganin karki raba da mijina idan kina son zamana ne a nan kar na koma a ce a taho da mijin na mu zo mu zauna a nan wata sana'a muke ina yi miki sana'a muna nan kuma ina zaune da mijina ni na fi son haka akan in zauna a nan saudiya ba ni da miji kin raba ni da aure na kuma yanzu in na koma gararan ba zan kama yi ko kuma a nan akwai yiwuwar in kama wasu yawace yawace waɗanda ba na shari'a ba ne ba saboda haka ita ya kamata a ja hankali a nuna mata irin abin da ya kamata ta yi don a samu kyakkyawan zaman lafiya da kuma kwanciyar hankali allah ya mana jagora masu kallon mu kada kuma ta kuna kallon shirin rabin ilimi daga matashiya tv za ku yi aiko da sakon tambayon ku akan lamba sifili takwas sifili tara shida uku tara tara biyu shida shida Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Ibrahim Bala, sunana Abubakar Murtala Ibrahim. Sunana Masauda Abdullahi. A hukumar zaɓe ta ƙasa INEC reshen jihar Kano. Ina kira ga al'umma jihar Kano musamman waɗanda ba su da katin zaɓe. Waɗanda suka haura shekaru goma sha takwas. Kowanne yake da gyara kan canjin gari ko unguwa ta fara yin rijistar katin zaɓe na dindindin wanda hukumar zaɓe mai zaman kanta ta fara yi a wannan lokaci wannan dama ce ga dukkanin 'yan jihar kano waɗanda shekarunsu ya kai goma sha takwas zuwa sama kuma ba su da rijistar katin zaɓe maza ya hanzarta domin mallakar nasa kai har ma da tsofaffi da masu bukata ta musamman suna da damar su je domin a yi musu rijistar katin zaɓe na dindindin ta hanyar mallakar katin zaben ka kamar da na mallaki nawa za ka zaɓi shugaban da kake so za kuma ka tura wakilin da kake so a wani salo na magance cinkoso tare da sauƙaƙa wa jama'a hukumar zaɓe mai zaman kanta a Najeriya INEC ta samar da manhaja musamman a yanar gizo wadda za ku shiga domin cika dukkanin bayanan da kuke bukata kana daga bisani ku ziyarci wurin da aka ware musamman domin karasa karɓar bayananku a sauƙaƙe za ku iya ziyartar shafin kamar haka cbr.inecnigeria.org ko kuma cbr.inec.gov.ng da zarar kun aika bayananku za a baku ranar da za ku je wurin da aka ware mafi kusa domin karasa karɓar bayananku wanda za a fara a ranar 19 ga watan Julai. Kowanne mutum za a bashi ranar da zai je a wurin da aka ware mafi kusa da shi. Idan ma baka samu damar aikawa a kafar intanet ba, za ka iya ziyartar waje mafi kusa da kai domin bayar da dukkanin bayananka yadda za ka mallaki katin zaɓenka na dindindin. Mallakar katin zaɓe shi zai baka damar gudanar da zaɓe a yayin zaɓe. Katin zaɓe na da matuƙar muhimmanci a gare mu. Wannan saƙo ne daga hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa INEC rashin jihar Kano. Tambaya ta gaba tana cewa Assalamu alaikum malam ya halatta mutum ya aika da kuɗi Najeriya a sauke masa alkur'ani mai girma? To mutum ya aika da kuɗi Najeriya daga Saudiya ko daga wata ƙasa ya aiko ba shine muhimmin abin da za a kalla ba ko daga ina ne ma shin ya halatta mutum ya ba da kuɗi a sauke masa ƙur'ani ko bai halatta ba to wannan matsala ce da wasu malamai suka farfaɗi maganganu a kansu wasu suna ganin bai halatta ka sa wani ya yi maka aikin lada kuma kai yake nufi ba kansa ba suka kafa hujjoji da cewa wa Allah ya insani illa ma sa'a wa anna sa'ayahu sawfa yura dan adam ba shi da wani aiki sai abin da shi ya aikata kuma aikinsa shi zai gani ranar alkiyama haka idan mutum ya karanta alkur'ani karanta alkur'ani ibada ce kamar yadda manzo Allah ya ce duk wanda ya karanta harafi ɗaya Allah zai ba shi lada goma to idan ka karanta alkur'ani ko gaba ɗaya ko wata sura ko wani kaso na izu ka karanta to ana sa rai ka samu lada gurin Allah to banda ladan kuma ya halatta kai tawassuli da shi ka ce ya Allah ina kamun kafa zuwa gare ka da wannan ibada da ne ta karatun alkur'ani Allah ka biya mun bukata iri kaza to a nan gizo yake sakar idan wani ya zo ya sa ka ya ce wani kai ka iya karatun qur'ani da Allah kana da lokaci ka sauke mun alkur'ani ka roƙa min Allah ka yi tawassuli da wannan karatun da kai ka ce ya Allah saboda wannan karatu da ne ina roƙonka buƙatar wane na guri kaza Allah ka biya masa buƙatarsa ya halatta ko bai halatta da haka wasu ka ce ya halatta wasu ka ce bai halatta ba domin ba kai kai aikin ba ba a yin tawassuli kuma sai da aikin da yake naka ne to tunda ba kai kai aikin ba kaga ba ka da lada a kansa to wannan shine abin da wasu ke gani saboda haka shawarar da zan baki kina saudiya ba su kin aiko najeriya ya miki saukar ƙwar'ani ba ke ma ki zauna ki ɗauko alƙur'ani ki karanta gwargwadon abin da allah ya hore miki ba mamaki kin iya izu ɗaya ko biyu ko biyar ko goma ko rabi ko ma duka alƙur'ani ki karanta a nitse gwargwadon abin da kike son ki karanta ki roƙi allah ki ce ya allah wannan karatu da na yi ibada ce zuwa gare ka ina roƙonka Allah ka biya mun bukata ta saboda wannan ibada da nayi ta karanta alkur'ani ga bukata ta iri kaza iri kaza sai Allah ya biya miki bukatar bukatar da kike nema da yawa waɗanda kuke cewa su karanta muku alkur'ani din nan fa ɗayan biyu ne yake faruwa ko dai su karanta qur'anin ba ma lalle su karanta shi daki daki ba kawai ra zai karanta ya ya saukan bai saukan ba ohore ya karbi kuɗin ki ko kuma ya zama bai ma karanta ba ke kina can Saudiya kin turo da kuɗi na a yi miki sauka an ce an yi sauka ki turo da kuɗi ko da yaushe kaɗan kaɗan sai a ce a ba da kuɗi a yi sauka sai a yi wani abun nan to haka al'ada ce wannan aka saka ta a cikin mutane aka ba ta a wuyan mutane ake ganin kamar wato wani al'ada ce mai wani asali ko kuma da take wani nassoshi suna goyon bayanta lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah bai taba tara sahabbai an ce a zo a yi sauka sau da musifa iri kaza ta sauko ba kuma sun haɗu da musifu iri iri akwai musifu na rashin lafiya akwai musifu na tsoro na jin za a iya afkowa a lokaci kaza misali ɗauki yakin gwalalo manzala sallallahu sallama da kansa ya sa aka haɗu aka tuɓe aka je aka yi ta rami aka yi ta rami har aka wuni ba ya zahar ba ba a yi la'asar ba kaga da sai a yi sauka kawai a zauna da shauran yaƙi yaƙe bai taɓa cewa zuwa a yaƙi a sauka za mu tafi yaƙi kaza ba da aka ɗoye nan wani abu ne daga baya aka shigo da su kuma ake son sai an bautar da mutane ko ibadantar da mutane akan haka Allah ya mana muwafaka na'am Assalamu alaikum malam, ya halatta mutum idan yana da mata biyu idan ɗaya daga ciki ta yi kwalliya domin ta ja hankalinsa ko kuma ita ɗaya kuma ba ta yi ba, ya hakan yake? to ai magana ba ta cika ba idan ɗaya ta kwalliya ɗaya kuma ba ta yi ba kwalliya ɗaya ba ta yi ba to kuma ita wacce ta kwalliya ba a ɗakin ta yake ba to to me kenan ai kaga ma'ana ba ta fita ba misali abin da yake so ya nuna ya halatta yana wani ɗaki ya shiga ɗakin wata saboda ta yi kwalliya ina ganin ko wannan ne yake so ya nuna amma in ba haka ba cewa ya halatta dan ɗaya ta yi kwalliya ɗaya ba ta ba to ai babu wata fa'ida a ciki amma in kana nufin ya halatta daga wani ɗaki ka shiga wani ɗaki saboda ɗayar tana kwalliya tana jan hankali ɗayar kuma ba ta yi to a nan akwai magana guda biyu na farko dai in kayin hakan to ya halatta babu wani abu akan haka idan ba ka yi ba to bai kamata ka yi ba saboda shi wannan al'ada tana jawo fitina a gida lokacin da mutum yana wani ɗaki ya tsallaka ya shiga wani ɗaki ko da wani abu ya haɗa shi da matar ko bai haɗa shi da wannan matar ba mutukar matarsa waccan ɗaya tana zargin hakan akwai fitina da za a yi ta samu a ciki to yakon ka jawo fitina gidanka kwanda ka kare wannan kofar fitinar idan kuma ya riga ya faru babu komai a kanka ba wani abu sannan abu na ƙarshe da zan gaya maka shi ne ita waccan da bata kwalliyar ba tunda ta fahimci wannan tana kwalliya to sai a yi ƙoƙari a wayar mata da kai da ce nuna mata ce ya kamata ki rinka yin kwalliya ni mutum ne da nake son kwalliya idan na dawo daga unguwa na son in ga mace fes ta yi ado ta yi wanka ta sa kaya masu haske ta shashafa katamburi ta sa jambaki ta sa barbada menene kumatu ake sha ko kurkur na bakin kasuwa ɗin da ake sayarwa ana babbada wasu ma cok suke duk da irin wannan ki dan haskaka in ganki da haske ni haka nake so akwai ɗabi'a ce ta mutane zaka sai ka nuna mata ni haka nake so dama sai ta gyara sai ta rinka yi amma ka yi shiru ka yi mata mugunta wancan kana ganin ta da haske wannan kuma kana ganin ta da duhu kuma ba an kaɗan samu yar kafa sai ka zame sai ka faɗa can kaga hakan wata ran zai haifar da fituna so da haka kai mata gyara kwarai da gaske na ga shi ne abin da ya kamata ka yi Allah ya mana jagora na'am assalamu alaikum malam sana'a ta aski matasa suna zuwa suna cewa a yi musu aski wanda ake sauke sumar ƙasa a bar ta sama ko kuma wasu su ce a yi musu zane-zane wasu kuma su ce a sa musu man gashi wanda zai canza kalar gashin nasu shine nake so na ji hakan bai ba shi da illa akan sana'ata to gaskiya wannan yana da illa kwarai da gaske tunda kai ne ka tambaya kuma sana'ar ka ce bai halatta ba mai aski ya zama sana'arsa kullum ya aski wani guri ya bar wani guri manzala sallallahu alaihi wasallama ya yi hani akan kaza'u shi yake cewa kaza ma'ana mutum ya aske wani bangare ya ga wani da irin wannan aski ya ce wannan kaza aka ce ai aski ne kaza ya ce to ko dai ya aske gaba ɗaya ko ya bar shi gaba ɗaya da haka in ka bar shi gaba ɗaya sai ka gyara gan ka sa masa mai ka wanke shi ka sa mai ya rika kyalli yana kyau in kuma ba haka ba to kar ka aske wani guri ka bar wani guri kai kuma mai aski idan kai haka to ka taimaka ne cewa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwani ku ba da taimakekeniya wajen nagarta da abin da yake mai kyau kar ku taimakekeniya wajen saban Allah to kaga wannan ka taimaka wajen a saba wa Allah an aske wani kai an bar wani guri ko kuma rina gashi a bar wancan a rina nan nan kuma a bashi nan a sa fari nan a sa wani kala kala kaga mutum ba kura ba ya zama ya zama kamar kura kura haka ya yi wani abin nan da haka ka kasa gane wani wani irin tsari ne to amma tun da wahayi ne na shaidan sai a ce kyau ne don shi shaidan duk abin da ya wahayanta to kyansa ake gani wannan bai kamata ka riƙe ba duk wanda ya zo ka nuna masa abin ba kyau ka ce nan gurin ba a askin da ya saba wa shari'a sai wanda ya daidai da shari'a za ka ɗan samu takura kaɗan daga farko Allah zai jarabce ka kaga wasu sun daina zuwa cinikin ya ɗanyi ƙasa daga bisani kuma Allah zai sa za ka warware wanda yake nesa ma zabo da wannan tsaftar taka zai zo kai masa aski sai ga kana ciniki kuma iya aski na halak mai tsafta shi kake yi amma dai daga farko akwai jarraba Allah zai jarabce ka so da haka ka yi haƙuri ka tsaya akan daidai kai gini akan abin da yake na shari'a Allah ya taimake mu ya mana muwafaka na'am mana Allah ya saka da alkhairi amin Allah duka duka nan muka kawo ƙarshen shirin rabin ilimi na wannan rana kuma za ku ya da saƙon tambayan ku ta namba sifili takwas sifili tara shida uku tara tara biyu shida shida a madadin shugaban matashiya tv abubakar mutala ibrahim sai yan uwa abokan aiki amina ɗayi muhammad ahmad suleiman ahmad musala ibrahim nukari da ahmad ke cewa allah ya ba mu alkhairi